alƙaluman bincike kan karuwar yawan al'umma da kiwon lafiya a Nijar sun nuna cewa a ƙasar a cikin 'yan mata hudu ana aurar da ɗaya a shekara goma sha biyar yayin da ake aurar da biyu cikin uku kafin shekaru goma sha takwas. Wasu mutane suna laɓewa bayan addinin Islama domin wajabta wannan ɗabi'a. Ustazu mustafa Ahmadu mamba a ƙungiyar addinin Islama da ake kira Fauziya ya tabbatar da cewa addinin Islama ya ba da damar a fasa ko kuma a raba auren yara bisa wasu sharuɗa. Da farko idan yaro bai balaga ba ko kuma an tilasta mishi ta haka ana iya tada auren idan kuma ba wannan ba ne to sadakin ya zanto an tabbatar da an ba da shi komi ana yin sa da halartar shaidu alwali ta waɗanne hanyoyi ake kan kuka a addinin musulunci shak barham na kwamitin addinai da ake kira sedir na da bayani addinin musulunci ya tana da komi akwai alƙalai masu kawo daidaito ga al'amarin aure da zamantakewa domin tubar zamantakewa ce kenan duk lamuran da ke rataye ga batun aure ana daidaita su ne a ƙungiyar addini addinin musulunci. Domin ganin al'amarin aurar da kananan yara ya sha da baya a Nijar, asusun kula da kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF na tafiyar da ayyuka yau shekaru goma kenan cikin karkara tare da malaman addini mambobin kwamitoci na garuruwa daban-daban. Rasumani Muhammad jami'i mai kula da jan hankulan shugabannin al'ummomi akan wannan lamari ya yi ƙarin bayani. Bisa wannan hulɗa malamai na da mu'amala da al'ummomi ta hanyar limamai suke wayar da kan jama'a bisa tattaunawa cewa wa'azi faɗakar da al'umma ga abin da addinin musulunci ya ƙayyade akan auratar da yara da yaunin da yara ta kan uwaye bisa ka kiwon lafiya da kyautawar rayuwar 'ya'yansu. Malam Rabe na daga cikin mambobin kwamitocin garuruwa a Shiratawa jihar Maradi ya yi bayani kan ƙoƙarin da yake kawowa wajen canza tunanin mutanen garinsa. Yan muka je muna nuna masu lokacin da yaro ke kawo wajen shekara goma ya sa'an nan ne kwakwalwar shi ke ƙara faɗaɗa kenan abin da ya kai zuwa su sha biyar sha shida sha bakwai to nan kaga yana iya duk abin da aka gaya mai yana iya ya san ciwon kanshi ya ci gaba da rike abubuwan da ake mai to muka zo wani wurin muka karanta masa da ayoyi da hadisai muka nuna masa ga inda ya kamata a yi saboda in an mace ba ilimi ko ta yi aure ba da wani ci gaba. manufar addinin islama shine rayuwar yara ta kyautatu waɗanda ya kamata kuma iyaye su baiwa kariya da tarbiyya addinin islama bai ba da ƙarfi ga auren dole domin babu alheri a cikinsa wajibi ne ma'aurata su gane ma juna. Wannan shirin na musamman kungiyar UNICEF ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi.